tare da ka faɗi amma sai aka kira kafurci tare da shi kuma an kira shi mumini ina fata an gane ko ka kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kaman faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi salsala ya yi ma wannan al'umma ta sawasiyya da gargadi yace la tarji'u ba'di kuffaran kar ku koma bayan na mutu kafirai kar bayan na mutu bana nan a tsakanin ku ku koma kafirai yadribu ba'dukum riqaba ba'din sashin ku ya rika menene ya rika kashe sashin ku kaga kashe musulmi eh, irin wannan a aiki ne na kafurci amma mai shi din yana nan a musulmi wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi sibabul muslimi fusuqun ko zagin musulmi fasikanci ne bi ma'ana sabo ne wa qitaluhu kufrun e fada da shi kuma kafurci ne wannan ba kafurci bane mai fidda mutum daga musulunci yanzu don ka wani musulmi ya maka wani abu kunda ko haka ka da ke shi sai a ce ka zamanto kafiri aikin na kafurci ne amma kai kana nan a me a musulminka ai musulmai suna faɗa ai doke doke ina fa a gwaggwabe hancin mutum a mai haɓo a dake shi ai min a da kyar. to manzo Allah ya ce wannan aikin kafurci ne wa kuma mai shi wanda ya din yana nan a me a musulmin shi mumini wato ana tsoratar da kai ne kada kai haka fa atlaqa sallallahu alaihi wasallam mu duba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira cewa ala qitalil muslimina kada tsakanin musulmi shashin su da shashin su ba'dhum ba'dan annahu kufrun ko ya kira kafirci ne mu dauka yan nan gidan ba sa shiri da yan nan gidan aka kafsa a su aka yi fada ya ce duk sun zaman to kafirai musulmi ya yi fada da musulmi a'a aikin ne na kafurci haka wasu miya man yaf'alu zalika kuffaran an kira waɗanda suke aikata irin haka kafirai amma ma a ƙaulihi ta'ala tare da faɗin Allah mu duba ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu ko idan bangarori biyu na mumunai suka yi faɗa tsakaninsu bai ce na kafurai ba kaga sai da ya tabbatar musu da sunan me imani idan ɓangarori biyu na mumunai suka yi faɗa a tsakaninsu fa aslihu bainahuma ku sulhunta tsakaninsu ila qaulihi ta'ala har izuwa ƙarshen ayan Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatun ai mu'minai yan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum ku sulhunta tsakanin yan uwanku kun ga yan uwanku wane ne dan uwanka mumini mu'minai yan uwan juna ne so idan waɗansu ɓangare suka yi faɗa da juna ku sulhunta tsakanin yan uwanku suwa yan uwanku mu'minai kenan mumunai suna nan a imaninsu suratul hijrat aya ta tara da zuwa goma fa ta'ala lahumul imana sai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar musu da imaninsu wa ukhuwatal isla iman ya tabbatar musu da yan uwantaka na imani walam yanfi anhum shay'an min zalika Allah bai kore wani abu daga waɗannan ba suna nan a mummunansu amma aikin da suka yi ne Allah ya kira su kafurci sai dai kafurci ba mai fidda mutum daga musulunci ya sallame shi ba wa qala ta'ala fi ayatil qisas Allah madaukakin sarki ya ƙara da cewa a wata aya ta suratul qisas yace faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan Allah ce kutiba alaikumul qisasu ko ya ayyuhal ladina menene ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil katla alhurru hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa ko sai ce faman ufiya lahu an rubuta muku kisasi idan wani ya kashe wani a kashe wani alhurru bil hurri in da ya kashe da a kashe shi wal abdu bil abdi ana kashe bawa da bawa Mm, faman ufiya lahu amma wanda aka masa afuwa min ahihi daga dan uwan shi mumini ya masa afuwa to fattiba'un bil ma'rufi sai a bada wani abu wa ada'un ilaihi bi isan sai a bada jiya ina fata an gane ko mutum ne ya kashe musulmi to ya aka ce wanda idan dan uwan shi mumini ya masa afuwa yace su sun yafe kar a kashe shi to hai a bada mai kawai a ba da jiya kaga Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi dan uwan shi da yana na a dan uwan shi me musulmi mumini amma kaga kashe shi ya ai to kaga bai bai fidda shi daga musulunci ba wa asbata ta'ala lahu ukhuwatal islam sai Allah ya tabbatar masa da ‘yan uwantaka ta musulunci, walam yanfiha anhu bai kore ‘yan uwantakan nan na imani da musulunci daga gare shi ba. قال النبي صلى الله عليه وسلم mu duba wani hadisi kuma da manzo Allah su sallai ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wato mazinaci baya zina a lokacin da yake zinan yana tare da imani wala yasriqu sariq wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min haka nan ma mai sata baya sata a lokacin da yake satan yana mai imani wato yana tare da imani Eh, duk barawon da zai sata zaka ga sai imanin ya fita tukuna har ya bashi tukuna haka nan mai zina lokacin da zai je zina din sai imanin ya fita ya bashi can ya je yayi amma yana zinan imani kuma na jikin shi baya yiwuwa yana satan kuma imanin na tare da shi bai yiwuwa ina fata an gane wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min haka nan ma mashayin giya lokacin da yake shanta baya shanta a lokacin wato yana yana yana mumini wattaubatu ma'rudatun ba'd sai dai ana bijiro da tuba daga baya to kaga wannan cewa ai ba a ce lokacin da yake zinan kafiri bane lokacin da yake shan giya kafiri ne lokacin da yake kaga aiki ne na kafirai amma shi din yana nan a mumini shi a musulmin shi wala yaqtulu wa huwa mu'minun haka dan mai kisa baya kisa a lokacin da yake kisa wato yana mai imani wa fi riwayatin a wata riwaya wala yantahibu nahbatan mutum baya kwace ko yayi fashi robin yayi fashi za ta sharaf wato yarfa'un nasa ilaihi fiha absarahum wato fashin da mutane har za su daga ido su kalle shi a takaice yana da mai yana da daraja a lokacin ko yana da imani bayyuwa har zuwa ga karshen hadisi yana nan a sahihaini to kaga wannan duka imani ne bai da imani aka ce amma ba imani irin wanda ake kore shi mutum ya zamanto kafiri ba ma hadisi abi zarrin tare da a hadisin abu zarrin kun gana an kore imanin ko baya zina a lokacin da yake zina yana mumini baya sata a lokacin da yake sata yana mumini baya shan giya a lokacin da yake shan giya yana mumini baya eh, fashi a lokacin da yake fashin yana mumini haka nan baya kisa a lokacin da yake kisan yana mumini kun ga an kore menene an kore imanin to amma bai zamo kafiri ba bai zamo kafiri ba domin hadisu abi zarrin ga abin da ya ce qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu ya ma min abdin babu wani bawan da qala la ilaha illallah wanda zai furta kalmar la ilaha illallah yana mai imani da ita thumma mata ala zalika sai ya mutu a ƙarshen maganansa ya furta la ilaha illallah daga ita bai sake furta wata kalma ba wato ya cika da me kenan ya cika da kalman shahada manzo Allah sassala ce illa da halal janna a ce sai ya shiga aljanna kawai aljanna za shi kai tsaye kultu abu zarrin sai ya ce wa in zana ya rasulullah ko da yana zina wa in saraka kuma ya yi sata qala wa in zana wa in saraka Koda ya yayi zina koda ya yayi sata koda ya yayi zina koda ya yayi sata koda ya yayi zina koda ya yayi sata so na manzo Allah ya faɗa salatan sau uku ya maimaita kalmar sun makala fi rabi'ati sannan ana hudu ya ci ala ragmi an fi abi zarrin eh ko abi zarrin ya ki ko ya so ina fata an gane irin wannan magana eh ko kuma ka ce eh sai dai ka mutu irin dan wannan abun sai ya shiga aljanna sai ya shiga aljanna eh sai dai ka mutu irin wannan muda a Hausa to fassaran abinda zai baka similar fassara kenan shine ala ragmi an fi a abi zarri ko da abi zarri ya na fata an gane irin wannan eh sai ya shiga sai dai a mutu Eh, irin dan wannan magana haka shine kawai ma'anar shi direct da zai baka abinda wannan yake nufi na wanne ah, ah. mutum yana kan zina wannan da bane wannan da kere ya cika da la ilaha illallah wata ila amma idan ya cika da shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko da aikin shi yana zina ne yana sata yana zina yana sata sai a ƙarshen rayuwarsa lokacin da zai mutu sai ya cika da wannan kalman wannan kalman za ta iya swafin masa ne duk waɗancan abubuwan da ya aikata abinda ake nufi kenan ina fata an gane abinda ake nufi kenan ga ƙarin bayani ya ce fahada ya dullu wannan hadisin idan ka hada shi da wancan da aka kore imani aka ce baya zina yana mumini baya sata yana mumini baya shan giya yana mumini baya kaza yana mumini sai wannan kuma ya ce idan har ya cika da kalmar la ilaha illallah lokacin da zai mutu to zai shiga aljanna ko ya yayi waɗancan abubuwan kaga waɗancan abubuwa ana suna nuna ba imanin duka wancan sabon ya kore ba bai kore imanin gaba daya shine fahada wato wannan kenan ya dullu ala annahu lam yanfi ani zani wato wannan hadisi yana nuna mana bai kore bai korewa mazinaci da barawo da mashayin giya da mai kisa bai kore masa mutulukal imani bulkulliya bai kore masa imanin gaba daya ba ma'a tauhid tare da matukan yana da tauhidi da imani da la ilaha illallah fa innahu law arada zalika da ana nufin a kore imanin ne gaba ɗaya ba mumini ba ne lam yukhbir da bai ba da labari cewa wanda ya mutu a cikinsu a bisa la ilaha illallahu da halal jannata ba domin me wa inna fi'ila tilkal ma'asi aikata waɗancan zunuban falan yudkhilul janna ba sa shigar da mutum aljanna illa nafsun mu'minatin sai wanda yake mai mai imani a zuciyarsa yana imani da Allah amma ya aikata wancan abu a matsayin sabo ne zamiya ne kawai ya yi aikata to ba zai zama to tantagaran kafiri ba wa inna ma arada bi zalika naqsul iman abinda ake nufi imanin shi ya me ya tawaya wa nafyu kamalihi ina fata an gane ko wa nafi kamalihi da kore kamalan imani imanin shi an kore ya zaman to 100% an tawaye wani abu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace zuciyan mumini zuciyan musulmi yanda yake farisol ne farisol ne a inda yake asali so idan mutum ya je yayi zina ko ya saba Allah sai a diga wani dan dot haka dan bakin digo dan dis haka idan ya sace zuwa ya aikata wani zina eh, eh, eh, zunubi sai a diga dan digo das haka haka za a rika dan diga dots bakake bakake bakake duk lokacin da mutum a ana diga ana diga ana diga ana diga ana diga ana diga idan mutum ya to ya saba da sabon kala kala na aikata yana yana zuciyan da take parasol din nan yau da gobe yau da gobe sai ta to menene bakakirin idan ta to bakakirin to shi kenan sai shaidan yayi dominating inta shaidan sai ya mallake ta dama shaidanun waje mai duhu ne suke zama ba sa zama wajen haske shi sa zaka ga daddare shaidanu suke fitowa to idan ta zaman to haka sai shaidan ya mamaye ta shine Allah yake ce kalla barrana rana ala qulubihim to wannan digon bayan yayi baki kuma yana ƙara aikata don zuciyar ta saba sai kaga dai ana diga har zuciyar ta yi tsatsa yanda farin abu mai ƙyalli idan ya yi tsatsa duk yanda ka goge shi ba zai dawo yanda yake a da ba to haka zuciyar take wani sa'i ko mutum ya dan tuban in da ya saba yi a wata sau ashirin to in ya dan tuban za ka ga dai tuban dai watakila na wata biyu ne he kaga ya ya dan daure ya daure he ga wani watan ya yi so biyu kawai ko da an tuban za ka ga an dan rage yawan ne amma da ƙyar a bashi duka da ƙyar a bashi duka sai dai taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala sai dai taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane ko malamai suna cewa duk dan adam akwai wani dan sabon da ya zamanto masa wato tamkar ɗabi'a hanta da jini da bai iya rabuwa da shi kowane mutum yanda duk yayi wani sa'i yayi sadaka wani sa'i ya bayar a saukar masa da alkur'ani wani sa'i ya je umra don wannan sabon wani sa'i ya je haji don wannan sabon wani sa'i a sauke qur'ani yayi qiyamul laili wani sa'i ya zauna yayi itikafi kwana goma a azumin karshe don particular wannan sabon amma kaga yayi shekara goma bai bar sabon ba yawa akwai yanda zaka ga mutum yana da ‘yar wata ɗabi'a ya saba da safe ya sha shayi ko ya saba ya sha kunu in ya dawo ko ya saba ya, ya ci goro ko ya to akwai wani sabon da duk yanda aka yana fare da ita sabon ya zama to masa habitual duk yar ka ga ya bashi ina fata an gane neco ne akwai wanda ya saba bai iya barin gashi a kan shi sai yayi aski akwai wanda ya saba shi kuma gashi zai bari akwai wanda ya saba da wani abu a rayuwarsa to haka nan ma akwai wani sakon da duk yanda mutum ya dan buga da irka ga ya bar shi haka zaka tara Allah ubangiji ya rufa asiri haka malamai suka faɗa abun wata irin kaman ɗabi'a ne haka Allah rufa mana asiri ah, wa innama ko وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي يوشني باوا زي زمان تو كافري إذا ينا أيكة ونن سابون إذا استحله ما استحلاله إياها إذا يحلت أبني idan ya halatta zinan da yake idan ya halatta giyar da yake sha idan ya halatta kisan da yake idan ya halatta sata da fashin da yake in har ya halatta shi to nan ne yanzu ya zamanto kafiri wanda ya fita daga me daga musulunci amma a zuciyar shi kullun yana yana baya samun natsuwa in ya aikata sabon don ya san haramun ne Allah ya haramta yana regretting daga baya menene to wannan dai yana nan a muminin shi yana nan a muminin shi ba mai fidda shi ba a kafirta mutum da ya aikata sabo sai dai in ya halatta sabon ina fata an gane domin idan ya halatta almustalzim wato halattawan ya lizinci ƙaryata littafin Allah domin littafin Allah ya haramta abun shi kuma ya halatta sannan kuma war rasuli sannan kuma ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi da ya fi ha wajen haramtawa ta ya za annabi ya haramta kai ka halatta ta za ya za qur'ani ya haramta kai ka ce halal ne bal yakfuru to yana zamanto kafuri bi i'tiqadi hillaha idan ya wato kudurce a zuciyarsa halarcin wannan sabon sa wa an lam yaf'alha wa in lam yaf'alha ko ma da bai aikata din ba In da dai a zuciyar shi ya halatta wannan haram din ko bai aikata ba ya kafurta wallahu subhanahu Ta'ala a'lam mun gane wannan sai tambaya ta 170 tana ce idza qila lana idan wani ya faɗa mana ya ce mana halis sujudu lissanami shin yi wa gunki sujada wal istihanatu bil kitabi da wulaƙanta littafin Allah wa sabbin rasuli sallallahu alaihi wasallam da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal biddini da yin izgili da wani abu na addinin musulunci wa nahwi zalika da makamantan haka haza kulluhu min al-kufri al-amali wannan dukkan shi yana daga cikin kafurci wanda yake na a aikace fi ma yazharu kamar yadda yake bayyana falima kana mukhrijan min addini to me yasa yake fidda mutum daga addini wa qad arraftumul kufra al-asghara bil amali a can kun ce karamin kafurcin da baya fidda mutum musulunci shine kafurcin da ake yin shi a aikace wanda zuciya bai kudurta halaccinsa ba kaga ai zina an aikata ta aikace ne amma zuciya bata bata yi imani da halaccin shi ba to idan a definition ɗinku na cewa karamin kafurcin da baya fidda mutum musulunci shine kafurcin da aka yi shi a aikace amma zuciya bata bata yi imani da shi ba to me za ku ce ai sujada wa gunki idan mutum ya zai wa gunki sujada ai aiki ne na aikace ko to takani zuciyar mai shi ai bai yadda bai yi imani ba Haka nan idan mutum ya wulakanta qur'ani ai aiki ne na zahiri amma zuciya bai yadda da hakan ba zagin manzon Allah ma idan mutum yayi ai aiki ne na zahiri amma idan zuciya ba ta yi imani da haka ba idan aka samu wanda yake shi haka yake nufi fa me za mu fassara kuma kun ce irin waɗannan kafurci ne mai fidda mutum musulunci amma a definition ɗinku game da kafurcin da baya fidda mutum musulunci shine kafurci na aikace wanda zuciya bai yi imani da shi ba ya za ku yi ku haɗa wannan akwai contradiction shine ma ce ilam ka sani anna hadhihi al-arba'a waɗannan abubuwa guda hudu da lissafo yi wa gunki sujada wulakanta alkur'ani kamar ya wulakanta qur'ani nam a ce mutum ya je gun boka a ce ya taka qur'ani ko a ce ya jefa shi a shadda ina fata an gane ko ko a ce ya zauna akan qur'ani yi wanka da jini ko ya je ya jefa shi a bola ko kuma ya jera ƙur'anan gaba ɗaya ƙarƙashin katifa sai zina da karuwa a kai ba abin da bokaye ba sa sa mutane suna yi to akwai wulakanta ƙur'ani da ya fi wannan to me hukunci ga wanda ya wannan duka sai mala ya ce kaga waɗannan abubuwa yi wa gunki sujada wulakanta ƙur'ani irin wannan da zagin manzo Allah sallama da yi da yin izgili da wani abu na musulunci wanda Allah ya faɗa ko manzon Allah sallallahu ya wasallam yace ayi ya ilam anna hadhihi al-arba'a wa ma shaqalaha da waɗanda suka yi kama da ire-iren waɗannan laysa hiya min al-kufri al-amali ba wai duk wanda kaga ya aikata su har zuciyar shi ne yayi believing da haka ina fata an gane abinda malam yake ba da amsa kenan bayan da za a katarar da mutum ya yi wannan abun ka ce wai zuciyan shi can ciki bai son hakan amma yayi ne kawai no yi imani da maganan bokan ai an ce zai arziki ne ai an ce mulkin shi zai dawwama ne shi yasa yi haka to ta ya za a ce wai a ina mind din shi can cikin zuciyar shi bai yi imani da wannan abin da ya ba ai ya yadda ne ya yadda ne ina fata an gane ko ya ce dukkansu ba wai kafurci ba ne ƙaramin kafurci alamal illa min jihati kauniha sai dai ta ɓangaren kasancewanta waƙi'atun bi amalil jaware eh? a aikace a aikin gaɓoɓi dai fi ma ya harulin nasi da abin da ya bayyana ga mutane aiki ne na na zahiri na gaɓoɓi walakin naha sai dai irin waɗannan aika aikan la taqa'u ba sa taba kasancewa illa ma azhabi amalil qalbi sai dai aikin zuciya ya tafi min niyyatihi na niyyar zuciya wa ikhlasihi da ikhlasin zuciya wa mahabbatihi da son Allah da manzansa wal inqiyadi wa inqiyadihi da miƙuwa zuwa ga Allah la yabqa ma'ahu shay'un in kaga mutum har yayi haka to zuciyar shi gaba daya zaman to empty na imani ka jefar da qur'ani a shadda ka taka qur'ani kai wanka a kai lokacin fa da za a dictate maka kai kadai za ka dauki qur'anin ka je ka buya fa kai ta za a yi kuma a lokacin ba mai kallon ka amma ka yi din ka jefar da shi a shadda yace in kaga haka ya faru aiki ne na gaɓoɓi ne amma gaɓoɓin ba sa aiwatarwa sai zuciya ya zamanto empty daga imani tun zai aikata irin wannan aika-aika ina fata an gane ko ya ce a fahiyya wa in kanat amaliya fi zahir eh a zahiri dai gaɓoɓi ne suka aikata amma fa innaha mustalzimatun lil kufril itiqadiyyi wala budda dole kawai ya lizinci kafurci na aƙida kaga mutu ya haka ai nisa walam takun hili litaqa ir wannan aika aikan bawa ba zai taɓa aiwatar da shi ba illa min munafikin Wala sai dai daga munafikin musulmi marikin wanda ya tube gaba ɗaya daga imanin ma wanda ya fita gaba ɗaya daga musulunci au mu'anidin ko mai tsaurin kai maridin mai tsatsauran taurin kai Wahal hal hamalal na fi ghazwati tabuka eh shin akwai abin da ya ingiza munafikai a yakin tabuka ala an kalu har suka ce kalimatal kufri suka faɗi kalmomi na kafurci wa kafaru ba'da islamihim suka kafurce bayan sun musulunta wa hammu bima lam yanalu suka yi niyya su suka zabura za su aikata abinda lam yanalu ba za su taba samun shi ba munafukai na yakin tabuka lokacin da aka je yakin tabuka suka yi ta maganganu suka yi ta maganganu eh, ya ayyuhal ladina kamar yadda Allah ya ce cikin suratul ah, ali imran ya ayyuhal ladina amanu la takunu كالذين كفروا وقعدوا وقالوا لإخوانهم إذا خرجوا غزا إذا كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجئهم eh a can kuma suna suna cewa manzon Allah sa hal kana lana min al-amri shay'un qul innal amra hu lillahi yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna laka yaquluna law kana lana min al amri shay'un ma qutilna hahuna قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا da suka zo suna suna boye manzo Allah abinda ke abinda ke cikin zuciyarsu suna nuna kai an kawo su halaka an kawo su mutuwa da makamantansu Allah ya fallasa abin da ke zukatansu illa zalika ma'a qaulihim masu su'ilu da suka zauna suna ta izgili suna faɗan kalmomin kafurci a yakin tabuka suna izgili da musulmai da fitan manzo Allah da waɗanda aka kashe da menene yayin da aka tambaye su me yasa kuke furta irin wannan kalmomin haka sai suka ce innama kunna na khudu wa nal'abu mu muna faɗan su ne kawai saboda wasa joking ne kawai muke wasa ne muna faɗa ne kawai maganganu kai muke faɗa kamar mutum misali a ganshi ya ɗage wando irin yadda sunan manzo Allah ta faɗa a zauna a group a masa dariya ya zo cece kai da Allah akwai rafi ta wajen ku ne ta nan za ka je tsallake rafi sai a tafa a masa izgili kala kala da makamantansu Eh? ko ko mutum ya bar gemu ya yi tsawo a rika sa masa wani suna haka haka sai a zo a tambaye su ku me yasa kuke musu haka ba ku san sunnan manzo Allah to ce wallahi tallahi just yan jokin muke wasa ne kawai mu dan yi dariya da da raha muka fada wallahi mun san sunna dai ce ta annabi sallallahu alaihi kaza kaza to irin wannan kalmomin munafikai suka fada su ma sun fade su ne a matsayin wasa suke yi kawai yan raha suke ba wai har zuciyarsu ba sai aya ta ce ƙul ka gaya musu ya Muhammad, abillahi da wani abu ne na Allah da Allah ya ce a yi ɗin, wa ayatihi da ayoyinsa, wa rasulihi da wani abu na sunnan manzon Allah shine kuntum tastahzi'una shine kuke izgili da shi kuna dariya kuna cewa kuna faɗan shi out of jokes haka wasa ne kawai Allah ya ce ka gaya musu ya Muhammad la ta'taziru ba su da wani uzuri da excuse da za su kasu ce wai wasa ne kat kafartum ba'da ku Allah ce kun kafirta bayan kun yi imani a da izgili da kuka yi da wani abu na sunnan manzon Allah da izgilin da kuka yi da Allah da izgilin da kuka yi da wata aya da aka fassara muku ko wani hadisi manzon Allah ingantacce kuka yi izgili da shi ba ku da wani kalman da za ku kawo na uzuri na cewa shi yasa kuka yi haka Allah ce kad kafartum kawai ba da imaniku Allah ce kun kafirta in na afu an ta'ifatin idan har za mu yi ma waɗansu ɓangare afuwa mu yafe musu nu'azzib ifatan waɗansu kan sai mun musu azaba bi ma'ana idan har waɗansu kuka ga mun yafe musu sotun tuba ne waɗansu kuma mun san ba za su taɓa tuba ba su kan dole za mu musu azaba ba a wasa da wani abu na manzon Allah sallallahu sam in kai baka wannan sunnar to kai shiru ka kyale mai yinta idan kai magana kai izgili to kai dobul menene offense kai laifi biyu na farko ba ka yi ba laifi ne sannan kai izgili da wanda ya yi abu laifi nawa kenan biyu gara ma ka tsaya a ɗaya ba ka yin ba sai ka yi shiru ka kame bakinka wannan shine to kun ga wannan Allah madaukakin sarki ce babu wasa cewa wallahi wasa ne har ga Allah abun bai kai zuciya ba wasa ne kawai muke Allah ce ba ku da uzuri wasa a da ayan Allah wasa da maganan Allah wasa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce la ta taziru kada ku kawo wani uzuri kad hakika Allah ne ya tabbatar ce kun kafurce bayan da can kun yi imani to ko kai musulmi ne da ka imani he ka zo ka fada irin wannan izgili da wani abu na sunna manzo Allah mutum ya kafurci wa nahnu lam nu'arrifu al-kufra al-asghara mala yace mu ba mu bayyana kafurci karamin kafurci bil amali bil amali mutlaqan cewa aiki da mutum yayi da gabobi kawai gaba daya a'a bal bil amali al-mahad alladhi lam yastalzim al-i'tiqad wan aikin da mutum ya daga bobin shi amma zuciyan shi bai kudurta abun ba irin waɗancan ne muke nufi amma irin waɗannan manyan bayan da za a yi mutum ya yi su ba tare da abin nan din shi zuciya ta kudurce ba walam yunaqid qawla al-qalbi wala amala ba tare da ya warware maganan zuciya da aikin zuciya ba duk wanda ka ga ya wulakanta wani abu na alkur'ani tabbas abun har ga zuciya ne Allah rufa mana asi yanzu mun san kafurci ya kasu kashi nawa biyu akwai babban kafurci mai fidda mutum akwai karamin kafurci wanda baya fidda mutum musulunci ina kamar yadda Allah ya ce alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar ba ku ga waɗanda suka mai da ni'imar Allah kafurci ba bi ma'ana kafurci ana ana nufi butulci Allah yawa mutum ni'ima ya, ya, na, na, dukiya ya yi amfani da ita wajen saba wa Allah ya yi butulci wa menene wannan dukiyar da Allah ya masa Allah ba mutum lafiya a jiki ga waɗansu suna kwance ma malam ba sa iya tashi waɗansu sai paralyzing Allah baka lafiya dandararam ka yi amfani da lafiyar wajen saba wa Allah nan ka yi butulci wa lafiyan da Allah ya baka ina fata an gani. Allah baka ido ga sunan karara kana gani ka rika kallon haram da idon ka yi butulci wa ni'iman gani da Allah ya baka domin waɗansu Allah ya ɗauki idon ba sa gani Allah ya baka ji karara kana ji ka yi amfani da jin wajen music jin music kullum ka yi flogin mai a ciki earphone kullum shi kake ji music kawai kake turawa anan nan ka yi butulcin ni'iman ji da Allah ya baka shi yasa Allah ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ulan jin da na baka da ganin da na baka da zuciyan da na baka Allah ce dukkan su sai na tambaye ka su gobe kiyama saboda wani na haramta masa jin baiji haka aka yi shi baiji ne kawai ko da katotuwar mota tana hon za ta murkushe shi ba zai ji ba in ba dai Allah ya taimaka ya waiga ya ga kawai abu ya taso masa ba eh wani har yau bai taba sanin wannan fari bane wannan baki wannan ja wannan kore wannan rawaya wannan ruwan dorawa ne wannan zargina menene duk bai taba sanin waɗannan kalolin ba bai taba ganin ɗansa ma ya gaya kamanninsa ba tunda Allah ya haramta masa gani kai kuma da ya baka kullun haram kake kake kallo baka da wani abu na kallo in ba haram ba abinda Allah ya haramta shi kake kallo to kaga waɗannan duka Allah ce zai tambaye ka su gobe kiyama sannan la tusalunna yawma idhin anin na'im ko sannan duk wata ni'ima ta dukiya ta gida ta abin hawa mota ta riga ta menene Allah ce duk zan tambaye ka su one by one gobe kiyama sannan manzo Allah a ta bangaren sa yace ah, badiru eh, arba'an qabla arba'an ko menene yace yace ku yi ayyuka biyar kafin biyar ko yawa lafiyanka za a tambaye ka lafiyanka za a tambaye ka samartakanka za a tambaye ka dukiyar da aka baka za a tambaye ka kaza za a komai za a tambaye ka a gobe kiyama ina fata an gane na taba ce muku in kana so ka rika gane irin waɗannan ni'imomin da Allah ya maka na taba ce muku wani ya dan fita ya ce yau ya yi alƙari gobe daga sallan asuba zai rufe idon shi zai rufe ba zai bude ba in yana so ya san ni'iman ido yayi alkawari daga sallan asuba in ya tashi gobe in zai je masallaci ya ce zai rufe idon shi ya kira dan shi ya rika masa me jagora zuwa masallaci yayi alkawari ba zai bude ba a je masallacin nan da shi yayi sallan nan ya dawo a kai masa ruwan wanka a bayan gida ya yi shi a rufin ya je ya zaga bayan gida ido a rufin ya yi ɗahara ya yi bawali ya yi bayan gida ya fito ya zo a miƙa masa kayan shi ya sa su ido a rufin ya fito ya karya ya ci abinci da makamantansu kar ya duba mai aka dafa sai dai ya ji shi a baki ina fata an gane ko ya fito ya je aiki ya yi alkawari ba zai buɗe idon ba sai bayan isha sai rana ta faɗi lokacin magariba ya yi alkawari ya ji yadda gaba ɗaya rayuwar wannan almost 10 to 12 hours ɗin ya ji yadda rayuwar shi za ta dabaibaice masa duk duniyan nan sai ka yi burin ka ba da duk abin da ka mallaka don a buɗe idan mutum ya gwada wannan kawai ya gwada sahabai da idan suna so su rika gode wa ni'imar Allah subhanahu ta'ala mutum zai ka garwashi ne kawai sai ya rufe ido kawai sai ya manna hannun shi kawai sai an zo an daga yayi hayaki ya ce to ina yin ne haka domin menene in tuna wutan gobe kiyama yadda take wannan ta zamanto mun darasi ko ya ka garwashi ya taka ya jira ɗaɗin shi da ce to wannan fa na duniya kenan kuma kafa ne kawai ya dan taba wani dan fati ya taba ballantana a jefa mutum ya nitse a ciki na a'a su dai suna yi ne domin domin abin nan ba a ce an umurni ai haka ba amma domin ya rika kamar yadda na ce mutum ya rika kwamfiyarin ni'iman ido da rashin ido amma ba wai an umurta bane shi yana yi wa kanshi hisabi ne a duniya ina fata an gani kamar mutum yanzu misali ya shagaltu da sabon Allah kawai ya shagaltu ya shi yayi kaza kaza ce kai jama'a wutan jahannaman nan fa waɗannan abubuwan da nake aiki fa sakamakon su wuta ne ke rai ya kike ina za ki kai ni ne da fa wutan yanda take mutum ya dan damka ya kawai ba don ya yawa don ya ji abun yayi wa kanshi fada ne amma ba wai an ce su yi bane ina fata an gane imanin mutum ne yake kai shi yayi haka don yana so ya tirsasa ransa ya hana shi saba wa Allah don ya nuna masa ga irin bala'in da yake jiran shi wannan da ya taba fa ba wani abu bane yanzu misali wanda na faɗa ai ba Allah bane ko manzo Allah ce wani ya rufe ido. amma kai on your own zaka iya ce kai bari in gwada ni iman idon nan in gani ni kuma zan rufe in kaza ko da na awa biyu ka ji yanda al'amari ya zai rikice maka eh a baka sanda a ce daga nan ka rika bubbugawa zuwa gidan gidanka daga nan ka gangara ka rika haka ka rika haka ka rika haka ka je get ka dan buga haka ka ji kawai daga nan in zaka koma wallahi sallahi yawa ka shiga kuma a ce a kawo mun to a ce gashi nan ka dan bubbuga da ɗansa sanda ka ji ga kwano ga menene ka lallaba ka zauna ka bude ka gani ba a matso mun da ruwa ka yi haka ka wanke a awa ɗaya wallahi talla sai ka ji duk rayuwar ta canja maka to akwai wanda Allah haka yayi masa ya haramta masa wannan gani kai kuma aka baka wai baka gode ni'ima. me yasa aka haramta ma wani kai aka baka amma baka gode ni'imar ba ina fata an gani shi ne ubangiji ya rufa mana asiri to a takaicin takaicewa za mu dan dakata a nan mu tashi akan na garama ci gaban wancan ne ci gaban ne hmm. a takaice abinda ake so a nuna mana kafurci ya kasu kashi biyu babban kafurci mai fidda mutum musulunci karamin kafurci wanda yake baya fidda mutum musulunci sai dai ya rage ya rage kamalan imanin mutum sai akwai babban zalunci mai fidda mutum musulunci akwai karamin zalunci da baya fidda mutum musulunci akwai babban fasikancin da yake fidda mutum musulunci akwai karamin fasikancin da baya fidda mutum musulunci akwai babban munafurci da yake fidda mutum musulunci akwai karamin munafurci da baya fidda mutum menene musulunci so, guda hudu ne kafurci zalunci fasikanci da munafurci kowanne cikin waɗannan sun kasu kashi bibbiyu ina fata an gane ko ita idan baka fahimce su da ka rika kafirta musulmi kana fidda su musulunci sai mu ya rika fidda musulmi